أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم a ci gaba أن karatunmu البركة دواوين الشيخ رضي الله تعالى عنه yau za mu tashi akan harful ayin shehu yana cewa radiyallahu anhu zama muturika bashauki anhul mujamma'a bihi jama'a allahul mafakhira jama'a. shehu yana cewa zamamtu na rike rikabar shauƙi likafan nan ta bege an hulmu jama'a na nufi wanda yake ya tattara alkhairai gaba ɗaya shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya da sunaye masu yawa iya daga cikin sunayen shi almujamma'a wanda dukkan jama'a za su taru ga baki ɗaya ƙarƙashin tutashi, ko kuma wanda ya tattara dukkan alkhairai ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam bihi da gare shi ne jama'allahu al-mafakhir ajma'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara al-mafakhir jam'i ne na mafakhar dukkan wani abin da za a yi alfahari da shi a yi tunƙaho na asali ko na ma'ana ko na tsarki ko na daraja ko na martaba ko na ɗaukaka duk abin da za a yi alfahari da shi dai to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tattara ajma'a baki ɗaya da ajma'u da aka ta'u suna cikin ma'ana tikewar jami'i bihi min kulli كل wa shiddatin dakhaltu bihi hisnan hasinan mumanna'a shehu radiyallahu anhu عنه dakhaltu bihi da alhurma annabi sallallahu alaihi wa sallam da albarka annabi sallallahu alaihi sallam na fita min kulle diƙin daga dukkan kumci wa shiddatin da tsanani da khaltu bihi da alhurma annabi sallallahu alaihi na shiga hisunan ma'ana garu hasinan mai kiyayewa mumanna'an wanda zai hana duna biyu cutar da ni nabiyyun azimul qadri miftahu rahmatin bihi sirtu ainal jaishi laysa mudarra'a shehu radiyallahu anhu yace nabiyyun shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na ubangiji azimul qadri mai girman daraja mai daraja da martaba ta ƙarshe miftahu rahmatin shine mabudin dukkan wata rahama dukkan wani alkhairi da mutum yana nema to ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba zai ci nasara in addu'a ce mutum zai yi to farko ya ma annabi sallallahu salati tsaka yayi salati karshe yayi salati to za ta amsu shine miftahu rahama mabudin dukkan wata rahama da shi ake bude dukkan alkhairi bihi da albarkacin shi ne sirtu na zamanto ainal jeshi ni ne kwado na rundunar yaƙi laisan na zamanto zaki mudar ra'an wanda yake abin karewa baya tabuwa eh, daga addur'u ne ma'ana silke kenan lisani ya zikirul mustafa naluhu madihun zaqiyul arfi da haram mushayya'a shehu ya ce lisani ya zikirul mustafa harshe na babu komai a cikin shi sai an baton annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓen allah naluhu madihun eh, da sanni yabo daga mai yabo zai tarda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake zakiyul arfi mai tsarkaken kamshi daharan dukkan zamani mushayya abun rakawa abun rakawa sallallahu alaihi wasallam sa'akhdumuhu fi kulli waqtin wa burhatin ila Allah shukuran munshidan wa muqatti'a shehu radiyallahu anhu yace sa akhdumuhu fi kulli da sannu zan hidimta ma annabi sallallahu alaihi wasallam in mushi hidima a kowane lokaci wa burhatin da zamani ilallahi shukura ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mun shidan wata ranka same ni na waka ina inshadi wa muqaddiya wani lokaci kuma ina yanyanka wakar ina auna ta ina zuba kowace akan mizaninta ina ma'ana yanka a rudiya ina ciccira ta don auna ta akan baharinta li'anni mata alzamtu fikir ya madahahu khalastu bihi ba khalastu min al'asa al'asami ajma akta'a shehu radiyallahu na ce li'anni domin ni mata alzamtu fikir ya madahahu duk lokacin lazamta ma tunanina yabon annabi sallallahu alaihi wasallam khalastu min al'asami sai in fita in tsarkaka daga dukkan zunubai a jima'a aka ta'a zunuban baki ɗaya dukkansu gaba ɗaya a jima'a baki ɗaya aka ta'a dukkansu baki ɗaya shakki من الإشراك والشك والوناء إلى جنة العرفان حرا مقنعا shehu ya ce khalastu sai in fita minal ishiraki daga yin shirka tarayya wa shakki da kokonto walwana da kuma ramni ila jannatil irfani sai in shiga aljannan nan ta ma'arifa jin daɗin na sanin Allah hurra in zamanto ɗa muƙanna'an mai dangana da abin da Allah ya bashi watar dadu du zikir li mustafa dahara rahati wa ruhi wa rauhi sami'an wa musammi'a shehu yace watar dadu du zikir mustafa maimaita ambato annabi sallallahu alaihi ana faɗa ana maimaitawa rahati addahara shine hutuna na dukkan zamani wa ruhi shine ruhi na wa rauhi shine ma'ana kwancin hankali na sami'an ina mai saurara wa musammi'an ko ina mai jiyarwa an ina mai ji ana yi wa musammi'an ko ina jiyarwa ma'ana ni ina yi fa afdalu mabu'usi min Allah sayyidi Muhammadu Abdullahi manjuduhul husna eh, fa afdalu mabu'usi mafificin wanda aka aiko min Allah daga Allah sayyidi shine shugabana muhammadu abdullahi muhammadu wanda yake bawan allah subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi suna annabi ne sallallahu alaihi sallam wanda manjuduhul husna wanda iya daga cikin baiwar annabi sallallahu alaihi sallam samun aljanna e, duk wanda ya bi shi man da'ani da khalli janna wa man asani faqad aba wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ci, wanda ya ki kuma to ma'ana wanda ya saba mini to ya ki shiga aljanna kenan manjuduhul husna abul basharul mifdalu adamu tahtahu bi auladihi qurran yaluzu bihi hina abul bashari uban talikai ga baki daya almifdalu wanda yake abin fifitawa adamu annabi adam alaihi salam tahtahu yana ƙarƙashin tutar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shafa'atul kubra annabi na ta tun daga adabu da wanda suke ƙasa da shi suna ƙarƙashin tutata turran bi auladihi turran da ɗiyan shiga baki ɗaya banu adam ya luzu bihi yana fakewa da shi hinan a wani lokaci daga cikin lokuta shine lokacin shafa'atul kubra Allah ya samu daga cikin da za a ce ta وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم به عينا إيه، شيخ هاريزوين جيرومان حدثة النبي صلى الله عليه وسلم ونسوك إنغانتا وكل نبي أو نقولنا وكل بريء إيه، دكا ونبا النبي قال نفسي ينا نفسي نفسي وأمتي يقول رسول الله أما شيخ النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa ummati ummati ummati amma kowane ba annabi nafsi nafsi nafsi yake cewa izhabu ila ghairi yace akarin bihi aina kai mamakin wannan shugaba kai mamakin wannan shugabanci akarim na ta'ajjubi ne eh kai mamakin irin wannan tashin hankali kai mamakin irin wannan jarrabawa akarin bihi ainan فبرهام عبد Abdullahi بالحق لا إذن فلا يختشي نابا وكيدا ولا حينا فبرهام عبد الله برهام باوان الله رضي الله عنه لائز بالحكوي yana mai fakewa a mafaka shine ma'ana aka ce hikwi madaura inda mutum za a kama a rike ba zai warware ba an ciro shi daga alhikiwa shine madauri to yana fakewa a wannan mafaka fala yahtashi naban tun da ya samu annabi sallallahu baya tsoron hira ma'ana cizo mai cizo wa kaidan baya tsoron kaidin mai kaidi wala haina baya tsoron hallaka ara annani abdul maliki haqiqatan fala hazza lil aghyari fil qalbi la shayna shehu radiyallahu anhu ce ara annani abdul maliki haqiqatan na samu kaina cewa ni bawa ne na ubangiji a haƙiƙa saboda haka fala haza babu wani rabo lil agyari ga ma'ana mazatakai ko kuma wasun Allah subhanahu wa ta'ala jam'u ghairi ne fil qalbi cikin zuciya na wallashe na babu wani aibi eh, sai tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wa zalika fadlullahi haddastu shakiran wa fakhran bi haqqi Allah bi su'uda wa lubuna ya ce wa zalika fadlullahi wannan kuma fadala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya share min komai a cikin zuciyata sai Allah subhanahu wa ta'ala sai tsantsar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam fadlullahi ne haddastu shakiran ina faɗin ta ne ta haddusan ina bayyana ta saboda godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala eh, wa fakharan bi haƙƙin da alfahari da gaskiya Allah shine gaskiya son annabi sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya la bi su'uda ba irin mace ba mai daɗin kai wadda aka aura zai arziki yana ce mata sauda wala lubuna ko mace wadda ake ce mata lubuna wanda 'ya'yanta ba sa yunwa to ba irin wannan ba da ake misali da su ko ake alfahari da su ala ahmadin wal ali wa sahabi da'iman salatun wa taslimun tunaffi lana ghaina eh, ma'ana ala ahmadin ya tabbata ga ahmad eh, wal ali da iyalinsa wa sahabi da sahabbai da'iman har abada me zai tabbata a gare su salatun wa taslimun tsira da aminci wanda wannan salati da taslimi tuna filana gaina za su kore mana dukkan wani shamakatai dukkan wani hijabi sallallahu alaihi wasallam